بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna muku fatan alkhairi da kuma wannan haɗuwa da muka yi a wannan masallaci na 'yan ganda da yake su a wannan rana wacce ita ce ranar shida ga watan march shekara ta 2019 mun taru domin ci gaba da karatun littafin ishmawi ko wanda wannan shine darasi na darasi na biyar ne ko ko na hudu darasi na hudu ina muka tsaya hmm? ina muka tsaya wancan karatun an gama an gama farallan alwala za mu tashi kenan daga sunnoni ko malam ya ce wa amma sunanin wudu'i ta tamaniya amma sunnonin alwala to guda takwas ne sunna ta farko shine ya yadaini ila al-qu'aini wanke hannaye zuwa ko. mana ka wanke hannunka daga nan zuwa nan akwai sifofi waɗanda suka zo a kan wanke hannu zuwa ko kusan sifofi ne guda biyu na farko kowanne ka wanke shi su uku sifa ta biyu kuma shine ka haɗa su duka sai ka wanke ka haɗa su duka sai ka cuda ka wanke amma dai sifa ta biyu ita ce hadisi ya fi inganta mana ka ɗebi ruwa so ɗaya ka sake ɗiba so ɗaya ka wanke har so uku malam ya ce wal hakanan daga cikin sunonin alwala akwai almagmaba akwai kurkura baki wanda kurkura baki akwai malaman da suka ce farilla ne amma dai a mazhabar malikiya sunna ne yadda ake kurkura baki shine ka zuba ruwa a bakinka sai ka motsa shi a cikin bakinka sai ka zuba wannan shi ake kira kurkura baki baya daga cikin kuskuren baki ko kurkuren baki sa hannu a dinga cucuɗawa baya ciki baya ciki a sa hannu a dinga cucuɗawa in dai kawai ka zuba ruwa a baki ka motsa shi ka kawai shi kenan zai zama kayi kurkuren baki ina fatan mun gane malam yake cewa walistin shaƙu hakanan shaƙarwa shi ma shagarwa akwai malaman da suka ce wajibi ne saboda hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man tawaffa falyastanshik duk wanda kuma zai yi alwala to falyastanshik to yayi shagarwa ina fatan mun gane saboda haka wannan gurin umarni ne kuma asalin umarni ya tabi al'amuru ya tabi al'wujub umarni yana nuna cewa abu wajibi ne ina fatan mun gane don haka shi ne dalilin da ya sa malamai suka ce wajibi ne kamar malaman anabila to sai daga cikin malamai Allah dan rage fankan nan tanan sai shi wannan kuma a kashi ɗaya ina fatan mun gane wal star, da kuma istinsar istinsar shine tacirwa shine mala yace wa huwa jazbul ma'i min al-am ne mutum ya zamanto ya fito da ruwa daga hancinsa a shakarwa da kuma tacewa yana da sufofi guda kusan uku na farko mutum zai iya ɗiban ruwa su uku ya yi kurkurar baki da shi ya ɗebi ruwa su uku ya yi a ta hanci da shi ko ina fatan mun gane ya shaƙa hanci ya kuma taci siffa ta biyu shine mutum ya ɗebi ruwa sau ɗaya da zuwa a baki ya kuma shaƙa hanci ya yi haka so siffa ta uku shine ya ɗiba ɗaya a wannan ɗiban guda ɗaya sai ya kurkura baki sai kuma ya shaƙa hanci ina fatan mun gane wannan sufofin duka malaman fiqh sun yi bayanin su a cikin alwala saboda haka in ka ga dama za ka iya yin yaya waye zai iya siffanta mana guda uku da muka faɗa wa zai iya siffanta mana su da kwarkwarar bakin da shakarwa wa zai siffanta mana akwai mai karin bayani akan waɗannan sifofin da baba ya faɗa? na sifar farko a karawa kallawa kake eh ifa yanzu a kan kurkurar baki da shakarwa kawai shi ne ke tambaya amma ni ban faɗa haka ba ina tambaya ne akan abin da na faɗa shi ne ke wannan da ka faɗa na hannu ban taɓa karanta shi ba kaga ba zan faɗa abin da bani da ilimi a kai ba to ga wani bawan Allah can a baya kasha eh ta ɗaya a wannan sifa ɗaya ka faɗa daga cikin sufofi uku kai zama kacici kacici

mana ya kurkura baki sau uku shakarwa su ɗaya kamar ban faɗi wannan ba ma hmm. to rago biyun da na faɗa ce su tun da aini guda uku na faɗa to a goge wannan sai ka ƙaro biyu Mm. in mutum ya yi yaya da ruwa ɗaya ko kowanne da ruwan shi ke sai kuma wanne sai kuma wanne ba Allah ba ku gane ba kuma kuna surutu ai bai kamata ba ba ga haddace abin da ake faɗa ba kuma kana surutu bismillah to na'am mm. ɗaya kenan sifa ta farko kenan eh biyu kenan yasa na ce baka haɗe ce duk kana surutu na san baka rike su duka ba ta kai ne na ƙarshe daga kai shi kenan na'am eh mm. da ruwa ɗaya ko da ruwa uku Thank you. sake maimaita sifar farko jika mm me ya bambancin shi to da na biyan yawwa shi kuma na biyu nawa za ka ɗebo shi kuma na biyu so uku za a ɗiba shi kuma na uku ba, so nawa eh mana na ɗaya za a ɗebi ruwa su ɗaya na biyu za a ɗebi ruwa su na so biyu so uku na uku ba so shida ko so ɗaya shi ne kare kishe an samu fannuwa haka ne so shida mala ya ce wa raddu maskin ra'asi da kuma dawo da shafar kai mana idan kai shafakai shafar kai haka to komawa sunna ne wa masul uznaini zahirihima wa batinihima da kuma shafar kunnuwa bayansu da cikinsu mana kai haka da kuma bayansu duka sunna ne wata jidul ma'ila kuma aka sabunta ruwa gare su shi ma suna ne mana ya halatta idan kai shafar kai ragowar ruwan kai shafar kunne da shi wannan kuma shi ne inganci watar tibu fara'izihi yana daga cikin sunnoni shine ka jeranta farallai ina fatan mun gane mana idan kai wanke hannu ka tafi zuwa ga shafar kai kaka ce za ka yi tsallake kaka yi tsallake ka yi su a jere wa amma fa ba hu, amma mustahabban alwala fa sab'atun guda bakwai ne na farko a tasmiyatu faɗin bismillah mana za ka fara alwala ka ce bismillah wannan mustahabi ne amma ba dole ba ne ina fatan mun gane mustahabi ne ba dole ba ne walmauzi'u tsahir yana daga cikin mustahabban alwala akwai almauzi'u tsahir guri mai tsarki mana an fi so in za ka yi alwala kakkai alwala a gurin da yake da najasa ana so gurin ya zama guri ne wanda yake tsarkakakke kamar ko dai irin banɗakunan zamani wanda za a ga wani banɗakin mahabbaci za ka iya yi a ciki saboda ya yi ƙamshi ko kuma ka fito waje daban ya zama ka yi alwala a daidai gurin da ake yin alwala a daidai gurin da ake yin alwala ya zamanto a nan kai alwala yawa ba a cikin banɗakin ba malam yake cewa wa ƙillatul ma'i ila hattin ana so kuma ka karanta ruwa bila haddin amma ba da iyaka ba mana kowa da yanayin shi yawwa yanzu ruwan alwalar da baba likita zai amfani da shi ba zai daidai da wanda ni zan yi amfani da shi ba ni kuma wanda zan yi amfani da shi ba zai daidai da wanda muhammad zai amfani da shi ba so haka ne shi sa ya ce bila haddin mana kowa da yanayinsa ba za a ce rabin buta yadda zai ishe ni haka kuma wanda yake sufadi shi ma zai ishe shi ba kasan sufadi <laughs> malam kasan sufadi sufadi san shi na <laughs> mara ne zan su fadi ka ce shekarun da yawa kenan hmm. malam ba ya san su fadi ka san shi man sarita amma ka san su fadi ya yake to kun ji a ah, toto ne su fadi su ya ku zuna ko ya ku zuna irinsu so kaga wannan ba zai yi wa ce alwalashi ɗaya ba ne akwai wani da muka yi aji ɗaya da shi a madina muka yi masar kujera ɗaya ba ta yi shi, sai ya ɗan kara wata tukunna sannan yake iya zama kuma daga inda na ajiye mota ta ɗin nan zuwa na. to inda ya zo a ƙasa sai ya yi nishi saboda ƙiba a iya abin da nake tunani da kuma yadda na san yanayin shi ba wata riga ko wando da zai iya siya a kasuwa ya mai sai dai a mai na shi daban eh na shi daban su akwai irin waɗannan mutanen su kaga ba zai yiwu shi yasa saboda Allah subhanahu ala ya halicci mutane da nisa da bambanci ba yadda za a ce ruwan da zai ishi wannan shi ne ruwan da zai ishi wannan dole sai ya zama da bambanci na'am wanne subadi dan saudiya ne hmm. dan saudiya ne akwai irinsu da yawa wanda za ka ga ga suna wani shi ma da muka zauna da shi shi kuma ɗan yaman ne shi ma ƙato ne sosai wani ya gan mu tare da shi a zaune a harami ya zo yana yi mai nasiha cewa ya rage ƙiba saboda ƙiba tana jawo har ciwon zuciya alakulli hal ka ga irin waɗannan mutanen masu girma ba yadda za ka ce buta ƙarama guda ɗaya za ta yi shi ta buta ɗaya bai wuce su wanke kafa da ita ba yawwa so irin wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malaman fiƙo idan suka ce wa qillatil ma'i to sai ce bila haddi saboda kar ka zamanto zaka koyar da mutane ka ware musu idarar ruwan da za su yi amfani da shi ina fatan mun gane wa wabbul ina'i alal yamin da kuma sanya ƙarya alal yamin a dama in kana maftuhan idan ƙwariyar a buɗe take wal ghaslatu saniya yana daga cikin mustahabban alwala shine wankewa ta biyu wa salita da ta uku idza au ababin ula idan ya zamanto ta farkon ta wanke gurin da ake buƙatar a wanke mana ana wanke abun wankewa su uku ko kun ga kamar hannu kamar fuska dukkansu ana wanke su sau to wankewa ta biyu da wankewa ta uku dukkansu mustahabi ne ala kulli hal wannan bayanin yana nuna mana cewa inda mutum zai yi alwalar su to da alwalar ta tayi ina fatan kun gane wal bad'u bi muqaddamin ra'si da farawa daga farkon kai mana in za ka yi alwala ka yi shafa haka saboda haka abin da ya sa malam yi kirga shi cikin mustahabai saboda shi ne mafi yawan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai hadisin da ya nuna annabi ya faru ta baya yi haka saboda haka inda mutum zai zo shafa kai ya faru ta baya ya haka za mu ce ya bar abin da ya fi amma shafa kan shi ya yi wasu haka na asuwaki shi ma mustahabi ne a lokacin da mutum zai alwala saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis inda kulli wudu in ba dan kanna takurawa al'ummata ba to da na umarce su da yin aswaki inda kulli in yayin kowace alwala in banda kanna takura musu da kowace alwala sai na umarci al'umma ta da siyasuwa ina fatan mun gane malam ya ce babu fara'idul wudu'i wa yi wa faba'i babu fara'idul ghusli wa yi wa faba'i babin da yake magana a kan farallan wanka da sunonin wanka da kuma mustahabansa wankan janaba da wankan haila akwai sufofi guda biyu da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin na Aisha wanda take bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba waye san hadisin yi mana bayani Sifon wankan janaba a hadisin na Aisha waye sani ya mana bayani bismillah alama karshen hadisi bismillah yake hadisi e ba kama yadda na sani ba ka kaddara kawai ban sai shi ba yanzu zan ji bayani a wajenka na'am idan mutum eh, idan ba ta samu mutum Hmm? a ba mani ne jasa ne je ka kace zai fara wanke na jasa sai ya mai eh kama guda biyu alwala zai yi ya ƙara yin wata kuma eh kace zai alwala kai matsala to malali ya tufa yake ka ƙara kuɗa ba kusan ka fi ƙoƙari gaskiya kusan haka yake mana a yadda yake a hadisin na isha za ka fara wanke gabanka sannan sai ka yi alwala amma ban da wanke kafa sai kuma ka zo ka wanke jikinka duka sannan kuma sai ka zo ka wanke kafar da baka wanke ba wannan shi ya zo a hadisin aisha ne kuma sifa mafi cika ta wankan janaba sai kuma wacce sifa akwai sifar hadisu ummu salama ko za ka yi bayani ne akan hadisu ummu salama din shi nana na aisha mana hadisu na aisha akwai abin da aliyu bai kawo ba a hadisu na aisha a ni na aisha nake su ko na ummu salama to akwai hadisu ummu salama shi kuma ko shi ma ya zo da wata sifa ta wankan janaba waye zai iya mana bayani akan sifar wankan janaba na hadisi ummu salama na'am cewa ta annabi ya ce ko annabi ne ya ce mata ta yi ya yake a hadisi annabi ne yake irin wannan wanka kamar yadda yake a wancan nuna na aisha ko ya abin yi haka ne duk kun yadda cewa umu salama haka ta faɗa annabi yana wanka a hadisinta yadda man salisu ya faɗa mana ya ɗebi ruwan su uku sannan kuma ya wanke jikinsa duka shine cewa ta inni imra'atun ashiddu dhafra ra'asi, afa an ƙubu li ne li ghusl al-hayd wal janaba mai da zo a wata ruwaya sai ce la inna ma ya fiki an ta lara cikin ala a thalatha bai fa idza ci qad tahurti haka ya zuwa cikin hadisi da haka sifofi ne guda biyu sifar farko ya zamanto irin siffar na na isha ita ce sifatu alkamal siffa wacce take mafi cika siffa ta biyu kuma ita ce siffar hadisu ummu salama shine sifatul izza mana ba alwala a ciki kawai za ka zuba ruwa su uku a kanka sannan kuma sai ka wanke jikin ka duka yawa bayan allah ta shi ku zauna ba a kwanciya kuna samari yawa bayan Allah manyan gobe eh, sai baba ku manya ne na'am kun fahimci waɗannan sifofin guda biyu da sifatu ijza da kuma sifatu alkamal ta Fala ya ce, fa'amma izu rufa kamsa, farallan wanka guda biyar ne, na farko niyya. Niyyar nan kuma kawai cewa ne a cikin zuciya. Wata amimul jasadi bilma da kuma gama jiki da ruwa, wa dalki da kuma da dukkan jiki wal da kuma gaggautawa wata khiliru sha'ari da kuma tsintsefe ya gashin kai ana ka tsintsefe shi musamman yana da yawa ta yadda ruwa zai shiga ko ina da ko ina mala ya ce wa amma sunan ruhuf arba'atun amma sunonin alwala sunonin wanka guda hudu ne rassulu ya dai awwalan ilal fu'ai ya wanke hannu zuwa ku wal da kuma kuskura baki walittin shaƙu da shaƙarwa wa masu simakil uznaini da kuma shafar fatu kunnuwa su kaga hatta malam ma nan gurin bai sanya yin alwala a cikin wanka ba a matsayin cewa wajibi dama kuma ƙa'ida ta malaman usul duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata amma ba maganarsa a kai to yi umaru alannad yi umaru alannad za a ɗauke shi ne a kan cewa mustahafi ne za a ɗauke shi a kan mustahafi ne ina fatan mun gane Alan ya ce wa amma fada'iluhu amma mustahabban wankan janaba fasittatun guda shida ne albad'u bi izalati aza an jasadihi ya fara da wanke ah, kazanta daga jikinsa in kuma kula su malaman fuki ba sa cewa na jasa kamar yadda bawan alamin ya faɗa al'aza suke cewa saboda shi mani an yi saɓani shin najasa ne ko ba najasa ba ne a wajen malaman shafi'iya da hanabila da wasu malaman suna ganin mani ba najasa ba ne dalilan da suka kafa hujja da shi na cewa mani ba najasa ba ne shine saboda kasancewar na na'isha kamar yadda ya zo a hadisi idan mani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushe tana kankare shi tunda tana kankarewa wannan sai yake nuna ba najasa ba ne saboda abin da yake najasa ne ba za a kankare shi ba sannan abu na biyu suka ce mani an halicci annabawa da manyan salihan bayi da shi saboda haka ta yaya Allah zai halicci annabawa da najasa gani idan kuka kalla annabawa biyu ne kawai ba a halicce su da mani ba dawa-dawa da annabi isa da annabi adam to ya ga shi annabi adam ba halice shi da mai ba hmm? Allah ne ya halice shi da kai masha Allah Allah ya ce ni ma kalaktu biya da yiya kaga da hannunsa ya halice shi to shi kuma annabi isa fa iskar bakin mala'ika <laughs> kaji wata wata ibara wata kalma ta yi aka yi iskar a ina yi iskar su a mota ko a mashin ta ina yi iskar eh ya sunanka ne sai ka zai ba ina yi iska mala'ikan a jike mai gama mamaki a lalle kai kokari inna ma ana rasulu rabbiki ya balaki gulaman zakiya ko ka gani inna ma ana rasulu rabbiki ya balaki gulaman zakiya insha Allah kaci mai zuwa zan kawo maka kyauta ka yi ka gani so suka ce ba yadda za a yi zamanto an halicci mala'iku an halicci annabawan Allah mafi daraja ya zama an halicce su da najasa saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja da shi na cewa mani ba najasa ba ne su malikiya da suka ce mani najasa ne su kuma sun kafa hujja da abubuwa da yawa amma dai muhimmai daga ciki shine suka ce titin da mukari yake fitowa shine titin da mani yake fitowa saboda haka tun da titunan su guda ɗaya ne to ya kamata dukkan su su zama na jasa ina fatan kun gane a sannan kuma suka ce za mu amfani da ƙa'idar ihtiyar ma'ana shi shine tun da dai akwai yiwuwar ya zama na jasa. akwai yiwuwar kuma ya zama ba na jasa ba to kawai mu bar shi a na jasa. saboda mutum ya zamanto ya fita daga kokwanto ko dama ila ma la buka. ina fatan mun fahimta so dai a zance mafi inganci shine mani ba na jasa ba wannan kuma ba zai ci karo da kasancewa an ci a yi wanka ba idan ya fito ina fatan mun gane na babu hadisi ingantacce yankakke wanda yake nuna cewa maniyi na jinsi malam yake cewa summa ikmalu aba'i wudu'i sannan kuma ya cika gaban alwalarsa mana ya yi dukkan alwala a cikin sallarsa duk wata gaba ta alwala ya kokari ya wanki ta wa ghassul aali qabla al-asati yana daga cikin mustahabbai a wanka shine ghassul aali qabla al-asati wanke can sama kafin can ƙasa shine ma'anar ghassul aali qabla al-asati ma'ana ka fara wanke kai kafin ka wanke ƙafa shine ma'ana aali qabla al-asati sannan wata silisur ra'asi bil ghusl in ka zo za ka wanke kai ka wanke su uku kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama ko inna ma ya ki an tahussi ala ciki? talata hasaya so ka wanke su walbad ubil mayamini qabla mayatir walbad ubil mayamini qabla mayatir da kuma fara wanke bangaren dama kafin bangaren hau mana an za ka yi wankan ba za ka iya zubo ruwan ya zama duka ba kamar yanzu a ci shaya ce ko kuma wani abu to sai ka fara da wanke gefen dama sannan kuma ka zo ka wanke gefen hagu malam ya ce wakilatul ma'i da kuma karanta ruwa ma'i kamil gusul. amma kuma da kyautata wankan don shi ma da cewa akwai wani adadi na musamman da aka ware wajen amfani da ruwan ina fatan mun fahimta ina fatan mun fahimta ala kulli hal kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala da mudu daya ine ne mudu rabin <laughs> rabin ya asalin mudu yawa ka me baba ka me ka ta kuɗa kuma baba <laughs> abin da ka nuna daban abin da ka faɗa daban yawa da da ka haka kawai kai shiru ya fi kalmar da ka ƙara me mudu ɗaya cikin hannaye guda biyu na madaidaicin mutum ka samu ƙato ko kuma a samu ɗan cikwi a samu tsaka tsakin mutum idan ya cika hannayensa su biyu to wannan shi ake kira ne shi ake kira mutu ina ta mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wanka da mutu hudu ne mutu hudu shayi daya shine kamar kamar me kamar kusan kwano guda ɗaya ko kusan matsalar a nan aka ce tiya wani lokacin rabin kwano kuke nufi da shi ko Allah na ga wanda suke amfani da shi a nan sosai idan ka je nan wajen babban dodo waɗannan waɗanda suke kasa kayan gargajiyar na ranar juma'a akwai wanda in ka ce su ka abu tiya ɗaya za su baka wannan rabin kwana sosai kuwa eh in ka oke to ala kulli hal dai kwano ɗaya mudu hudu shine shine abin nan mudu hudu shine shine kusan tiya ɗaya bai ƙara satiya ba to annabi yana yin wanka eh eh bai ƙara satiya ɗaya ba wai kai tiya me tiya a wajenka kofi hudu ko kofi biyu shine tiya ai shine din ai saboda haka mudu hudu shine wannan ke bai ma cika ta ba bai cika ta ba bai cika ta ba wata mudin mudin annabi kake nufi ko mudin gargajiya so mu ba shi muke magana yanzu yanzu yanzu bawan Allah yanzu a iya ilimin ka da hangen ne nesarka idan aka cika hannu ko na katon mutum ne zai iya cika wannan ƙaramin kwanan shan ke kenan ba shi muke nufi a gane yawa su abin da muke nufi shine muna nufin a mudun nabi muke nufi shine cikin hannaye guda biyu na madaidaicin mutum su annabi yana yin alwala da kwanan shi yana yin wanka da kwanan sha ina fatan mun fahimta ina fatan kun gane abin da muke nufi so dai ana nufi ana son karantarwa yanzu a ce goro misali in ya tashi ya janaba ko ma mai auren ne a ce irin cikin karamar butan ne zai ishe shi ya wankan janaba zai yi kuwa ka ce mai? waccan butar sosai ko za a iya wankan janaba da ita musamman waɗanda ka ce mai a 2.5 litin haka ne ba za ta cika za ta kwanan shayi ko za ta kuka ba za ta cika ba amma za ta kuka. alakulli kulli hal dai mu muna iya yin wanka ne. ta matsalar wasu daga ciki ba su ɗalibta ba amma duk wanda ya ɗalibta zai koyi yadda ake karanta ruwa amma wanda yake ya yi rayuwar shi duka a gida bai san wahalar ruwa ba to bai zama dole ya zama to ya koyi yadda ake karanta ruwa Allah ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala a taki mai zuwa za mu tashi daga babu a tayammum babin da yake magana kan taimama ita taimama tana wakiltar wanka ne tana kuma wakiltar alwala shi yasa malam ya kawo ta bayan babin a alwala da kuma bayan babin wanka Allah ya ba mu da cewa na'am Mm. ala kulli hal dai ba baya cikin alwala in mutum ya yi amma ba ba da ni alwala ba ko kuma in ya san da da da dauda a cikin bakin sai ya yi kafin ya fara alwala ko bayan ya gama amma dai shi cuccuda bakin baya cikin alwala na'am in dai mutum ya yi mai wasu malaman eh a wannan littafi ne za mu samu wannan inda aka ce ana cuccuɗa baki a wannan littafi za mu samu ko kuma wajen wannan malami ne na kace mai kace mai kace malaman suna da yawa kama wanne malami da wanne malami ko wanne littafi san ilimi yawa ne da shi al'ilmu katturabi ko aka ake cewa kace mai ok shi ne ya bayar amma dai bai faɗa ma littafin da za ka je ka koma ka duba ba ka ce me ok to in ka tuno insha Allah ko a darasi na gaba ne sai ka sanar da na wajen wanke hmm. ka ce me? duka farko za ka wanke hannu nan in ka zo wanke hannu ma na gaba ɗaya bayan ka wanke fuska nan ma daga nan za ka samu so nan ɗin wani tsatsefewa hmm. a na biyun dai shi ne ya fi muhimmanci inda na farko suna yi mustahabi ga wani can kwaya kamu ma mun faɗi wannan a karamar kallawa a muya muka faɗa eh haka ne daga baya wanke gaba haka yi shi ne haka yake dai a hadisin na na aisha ɗin yawa zai yi kuma akwai wata ruwayar wacce ita kuma irin abin da ka faɗa amma dai wannan shi ne ya fi shahara na cewa in ya zo yin alwalar baya wanke kafa yana jinkirtawa sai ya gama wanka sai ya wanke kafa amma ruwayan da gaba faɗa ɗin ita ma za a iya samun ta Allahu a'lam a'a malam za ka yi tambaya sai ka daga hannu yawwa bismillah mala eh Thank you. eh haka yi haka yi inda mutum zai yi ne kaya a cikin abin nan kogi ya da ya yi wankan janaba wankan shi ya yi yawacin da kaga in ka kalla hadisin ummu salama ai za ka ga kawai babban bukata shine ya zama gaba ɗaya jikinka ya samu ruwa shine abin da ake bukata mutum yana tsakiyar wanka sai ya hadari wankan shi ya amma dai alwalar ce ta warware mm. sai ya sake sabuwa ko ya batta in ya yi ta duka a farkon wankan shi zai iya wankan wankansa ya yi inda dai shi yin alwalar ba sharaɗi ba ne ina na aisha eh, umu salama ne idan shi na umu salama a babu shakarwa ala wani wani abu kake tunawa ina na ke kama na eh shi ma ɗayan akwai malaman da suka ce ana iya sallah da shi mara alwalar yi eh. a to da sallar na kula da sallar sallah ba Allah ai duk sallah ce yawa to kai ma ka yi tambaya oye di tambaya ta ku iri ɗaya ce Allah

Allah ya ba mu da cewa ta ƙarshe ta ƙarshe Ka da sosai da sabulu wai akwai matsala a wajen malaman da suke ganin ya waje ba kai amfani da ruwa wanda yake almutlak mana wanda bai haɗu da komai ba saboda haka malaman da suka suke ganin alma'ul mutlak abahirul mutahhir kaga idan ka sa sabulu ai ka bata ruwa so sai dai kai wanka haka kawai ba tare da sabulu ba alabashi in ka kammala sai ka sa sabulu ka yi wankan yau da kullum to ina ga za mu dakata a nan allah ya ba mu dacewa allah ya sanya mu cikin bayan allah na gari waɗannan zaɓuka kuma da za a yi allah ya sa a yi su lafiya allah kuma ya sa a gama su lafiya allah kuma ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su ji tausayinmu kuma su jagorance mu izuwa abin da yake daidai والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته